This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa an kuma yi lafiya. yanzu ma hawa sharif ce tare da mu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau juma'a biyar ga watan maris shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji karashin hirarmu da Profesa tukur muhammad baba na jami'ar tarayya da ke jihar kabbi a najeriya kan yadda batun yawan sace ɗalibai a makarantu da 'yan ta'adda suka zafafa yi a yankin arewacin najeriya ka iya haifar da koma bayan ilimi a yankin da ma abin da ya kamata a ta yi. dole gwamnati ta dukufa ta dakile wannan abin kamar yadda mu muka bada dole fa in ba an dakile wannan abin bai zai yiwu ba. Muna kuma tafi da rahoto dangane da buɗe kan iyakokin Najeriya da Nijar da gwamnatin Najeriya ta yi. Mun ji daɗin yadda mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya sa aka buɗe boda musamman tsakanin Najeriya da Nijar. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. muna kuma tafi da shirin tubalin tsaro da a wannan karan zai duba yadda batun satar mutane a najeriya da baya-bayan nan ke daukar wani sabon salo na satar 'yan makaranta masu yawa al'amarin kuma da ke kara jan hankali a ciki da wajen kasar amma da farko ga zara ufage da labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce, Amurka tana aiki tukuru tare da Isra'ila, Qatar da Masar domin cimma yarjejeniyar sakin mutanen da Hamas ta garkuwa da su, da kuma tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. blinken ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen austria a vienna ƙungiyar hamas ta gabatar da nata ƙudurin kuma isra'ila ta aiki da wata tawagar tattaunawa zuwa ƙasar ƙatar domin ci gaba da tattaunawa ofishin firaministan isra'ila ya faɗa a yau juma'a cewa benjamin netanyahu ya amince da shirin kai farmakin soji a kudancin birnin rafa na gaza inda falasɗinawa sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ke da mafaka ya ce sojojin sun shirya aikin kwashe fararen hula falasɗinu 'yan sanda a somalia sun ce jami'an tsaron kasar sun kawo ƙarshen harin da mayakan alshabab suka kai a wani otal mai tsatsauran tsaro da ke cikin tsakiyar birnin magadishu kakakin 'yan sandan kasar manjo janar kasim ahmad rabi ya shaidawa murya amurka cewa an kashe dukkan maharan biyar da suka kai harin kuma yanzu an daidaita al'amura rabul ya ce an kashe sojojin gwamnati uku sannan mutane 27 sun jikkata a harin da aka kai wa otel ɗin syl wanda ya fara a yammacin jiya alhamis ya ce waɗanda suka jikkatan sun hada da sojoji tara da fararen hula goma sha masu gada ƙuri'a suna isa rumfunan zaɓe a rasha a yau juma'a domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na kwanaki uku zaben da ke da tabbacin ƙara wa'adin mulkin shugaba vladimir putin na wasu shekaru shida bayan ya kayar da 'yan adawa zaben da yana gudana ne bayan wasu tsauraran matakai da aka ɗauka wanda ya gurgunta kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma fitattun ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tare da baiwa putin cikakken cikakken ikon tafiyar da tsarin siyasa zaben na zuwa ne kuma yayin yakin da moscow take yi a ukraine ya shiga shekara ta uku masu zaɓe za su kada ƙuri'unsu daga yau juma'a zuwa ranar lahadi a rumfunan zaɓe a faɗin yankuna goma sha ɗaya na ƙasar da kuma yankunan da aka mamaye ba bisa ka'ida ba na ukraine an buɗe rumfunan zaɓe na farko a yankunan gabashin rasha chukotka da kanchaka da karfe 8 na safe agogon ƙasar a yau juma'a ne ukraine da rasha sun ce sun harbo jirage marasa matuka a cikin dare yayin da aka fara ranar farko ta kada kuri'a a zaben shugaban kasa na rasha yayin da kuma shugabannin kasashen turai suka hallara a berlin don tattaunawa kan tallafi ga ukraine a wani sako da aka wallafa a shafukan sada zumunta rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuka 27 kirar iran ma'aikatar tsaron rasha a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau juma'a ta ce ta kakkaɓo jiragen sama marasa matuka na ukraine guda biyar da rokoki biyu a kan iyakar belgorod ta rasha da yankin kaluga da ke kudu maso yammacin moscow babban birnin kasar. fadar white house ta ce tana karfafa gwiwar 'yan majalisar dattawan amurka da su gaggauta yin nazari kan kudurin dokar da zai magance matsalolin tsaron ƙasa game da manhajar sada zumunta ta tiktok bayan matakin da aka zartar a majalisar wakilan amurka tare da goyon bayan bangarorin jam'iyyun biyu a farkon makon nan yayin da majalisar dokokin amurka ta zartar da kudurin dokan da ya buƙaci kamfanin ByteDance wanda ke da tushe a china da ya janye daga tiktok domin manhajar ta ci gaba da aiki a amurka fadar white house ta ce ta goyi bayan kokarin sakatariyar yada labarai ta fadar white house catherine jean pierre ta ce shin muna son bayanan sirrin amurka su kasance a nan ko a china shin muna son kamfanonin china su mallake mu a nan ko a can don haka kuma ina so in bayyana kudurin dokar ba zai hana aikace-aikacen manhajar tiktok ba kamfanin tiktok ya bayar da hujjar cewa wannan kudurin dokar zai iyakance 'yancin faɗin albarkacin baki kuma manhajar ba ta haifar da wani haɗari ga tsaro ba a jiya alhamis ne china ta yi gargadin cewa kudurin dokar zai jefa kamfanoni mallakar kasashen waje cikin rashin nasara a amurka labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a yau za mu faro shirin ne da karashin mu da Profesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kabbi a Najeriya. Kan yadda batun yawan sace dalibai a makarantu da 'yan ta'adda suka zafafa yi a yankin arewacin kasar ka iya haifar da koma bayan sha'anin ilimi a yankin da ma abin da ya kamata a yi. A matsayin ku na dattawan Arewa Hasali ma kai ne sakataren yada labarai na kungiyar tuntuɓa ta Arewa. yaya kuke ganin za a ceto harkar ilimi ne a najeriya duba da irin wannan al'amari na satar ɗalibai a makarantu a arewacin najeriya wato na daidai dole gwamnati ta dukufa ta dakile wannan abin kamar yadda mu muka bada dole fa in ba an dakile wannan abin da zai yiwu ba kuma dakile wannan abin abin da muka nuna a sanarwar mu ba na jiha guda ba ne ko gwamnatin tarayya sai an hada gwiwa an hada karfe da karfe ya zama ya kasance cewa duk wani matakai da za a dauka a jihohin nan da abin da ya dame su ya kasa an sa abu guda ne a hada jihar katsina jihar zamfara jihar sokoto jihar kaduna plateau da niger ya kasance wato matsayi ɗaya ake ɗauka yadda ba yadda dan ta'adda zai bar jihar niger ya je jihar kaduna ko ya bar dajin birnin gwari ya shiga dajin zamfara ko shi bar zamfara shi je katsina da sauransu sai fa an hada gwiwa ba zai yiwu a ce kowane jiha tana daukan nata matakai gwamnatin tarayya kuma ta sawa mutane ido ta sawa 'yan ta'addan nan ido suna abin da suka ga dama wannan abin zai zo mu yadda muke gani kuma abin da ya ba mu takaici ya ba mu tsoro shine in an bar shi fa zai fa wuce zai fa wuce 'yan ah, makaranta kamar yadda kuka sani ku 'yan jarida bayan kwana guda fa an je masallaci an kashe mutane zai muna tsoron lokacin da za a ce za a je a samu mutane a kasuwan ƙauye a kwace su don babu wani sakamako babu wani tsaro babu wani eh, shirin tsaro babu wani eh, bibiyewa da binciken ta'addan na a kwato mutane in ya zo ya wuce makarantu to ya zama yanzu dai yadda ake ciki kana kwance a gidanka ma za a zo a ɗauke ka in sun je sun dauki makarantu sun je masallaci to me saura sai kasuwa Allah kuma ya kiyaye an dauki matafiya an yi abin nan abin nan fa wani annoba ne abin nan wani abu ne da za mu tashi masa haikan mu yaƙe shi yaƙi ko yaƙin duniya za mu masa dole fa mu masa in ba haka ba za mu kai lokacin da 'yan ta'addan nan za su hana mutum zama gida ko ka zauna gidan za su zo su same ka su ci ma zarafi. Profesa Tukur Muhammad Baba kenan a ƙarashin hiranmu da shi ta wayar tarho. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa. Baya ga haka a duk sada aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai birnin Eko a Najeriya inda wakilinmu da ke can Babangida Jibrin ya ruwaito mana yadda 'yan nijar mazauna birnin lagos suka yaba da buɗe boda tsakanin najeriya da nijar abinda suka ce zai taimaka kwarai wajen rage farashin kayan masarufi a tsakanin kasashen biyu har ma ya jiyo ra'ayin wasu 'yan kasashen biyu kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana tun bayan bude kan yakokin najeriya da jamhuriyar nijar kamar da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya ba da umarnin a ne da yan najeriya da kuma jamhuriyar nijar din ke tofa albarkacin bakunan su game da wannan mataki da aka dauka ga dai ra'ayin wasu yan jamhuriyar nijar mazauna birnin lagos game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka sunana sa'idu abdullahi bas chairman na hokon saye kungiyar yan nijar wato mazauna lagos mun ji daɗin yadda mai girma shugaban ƙasar najeriya da yasa aka bude boda musamman tsakanin najeriya da niger wannan ko shakka babu abu ne wanda ya yi kyau ga 'yan kasashe guda biyu kuma tsakanin najeriya da niger dama ai bai kamata ma a ce bododinsu suna rufe ga kasashen guda biyu ba zai yi ma wato al'ummar kasashen daɗi ba musamman abin da ya shafi shiga da hita to koya 'yan kasuwa da sauran masana tattalin arziki ke ganin alfanan buɗe wannan boda tambayar kenan da na yawa alhaji buhari gumel wani masanin tattalin arziki da kuma kasuwanci a zahirin gaskiya bude bodoji da shugaban kasar najeriya sai aka yi ba karamin alfanu ba ne ga mu 'yan kasa najeriya ga baki daya isfili kamar ita bodar mai gatar wacce take jihar jigawa wacce boda ce ta kunshi abubuwa guda biyu ga ainihin iyaka shi tsakanin najeriya da niger kuma ita ainihin mai gatarin kasuwa ce wacce take babbar kasuwa ce wacce take international ce kasuwa saboda haka rufe wannan boda da aka yi ya kawo tsaiko sosai ga ainihin 'yan kasuwar mu na najeriya domin me idan idan ka duba ita ainihin kasuwar mai gatari wacce take mafi yawancin mutanen da suke shigowa cin kasuwannin wannan kusan foreigners ne akwai mutanen nijar akwai mutanen chadi su ne suka fi yawan zuwa wannan kasuwa kuma ana harkoki na cinikayya tsakanin mutanen najeriya da wayannan kasashe idan ka duba a harkar nan yarabawa sukan ɗau goro daga nan su kai mai gatari idan sun siyar su siyo wake su kawo yankin su kuma waken mafi yawancin sa ana kawo shi ne daga cikin Niger cikin Sahara ana ake noma shi foreigners din in sun kawo kayan nan sun zo sun sayar su sai goro sai kayayyakin su tafi da shi to lokacin da ya zama to an zo an tsaye da wannan an rufe wannan boda gabaki daya sai al'amuran suka suka tsaya cin a nan bana mantawa ana jihar Lagos jihar Yarbawa sai da wake ya zama to ya kai wani farai wanda yake sai da mace Allah inna lillahi wa inna domin me domin rashin shigo da shi da ake yi daga can Niger din su kawo shi ya kawo tsadarsa yanzu dai fatan yan Najeriya shine ganin yadda wannan bude kan iyakokin kasashen guda biyu da kuma na sauran kasashen zai taimaka wajen karyewa farashin kayayyakin masarufi da yanzu haka ke tsada musamman jamhuriyar nijar da kuma najeriya baban ya ci amurka daga lagos an gaida baban gida jibrin da wannan rahoto yanzu kuma ga hassan mai yana da shirin na gaba Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan mai na kaina zan jagoranta. A yau za mu duba batun sace sace mutane da a baya bayan nan ke ta afkawa kan ɗalibai 'yan makaranta. Toma Dalla. a kwanan nan ne wasu 'yan bindiga daɗi suka sace wasu ɗalibai a garin kuriga da ke jihar kaduna ɗaliban waɗanda yar ƙanana ne da shekarunsu ya fara daga bakwai zuwa goma sha biyar aminu jibrin gwadabe kuriga wani dan asalin garin ne ya kuma yi wa wakilin mu isa lol ikara karin bayani akan abin da ya faru al'ummar garin ga mun samu kanmu cikin ɗimuwa ga misalin karfe 8 zuwa karfe 8 da rabi bayan ɗaliban makarantar firamare da sakandare sun shiga azuzuwan su after assembly sai ga su wa'annan yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta ƙawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga 1 da suka shiga kuma sun yayimi yara yan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin 200 suka hada da malamin makaranta makaranta guda ɗaya wanda shine principal na bangaren karamar secondary school ana ce mai abubakar isa suka yi awon gaba da su yanzu yanzu a wani labarin ko ina suka dosa da su daga lokacin da suka yi wannan aiki makarantar tana gabacin gari ne to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin sai dai da yake so masana daji ne ko sun ɓadda sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar cikin garin ku daga muna cikin ɗimuwa damuwa da tashin hankali sakamakon yara ɗari biyu yaro ɗan shekara bakwai takwas zuwa shekara goma sha biyar firamare da sakandare a ce yau ya tafi makaranta an mai wanka ya je a ce an ɗauke shi an tafi da shi iyaye suna nan fa suna ta kuka wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kamar abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi 'yan bindigan har cikin daji in ji mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan ya eh, alala hakikanin gaskiya wannan muna al'amari ya faru a ita wannan makaranta to amma yanzu dai tun da abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu kuma yanzu haka jami'an mu na 'yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin wanda suke kuma da civilian jtf wato 'yan sa kai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ceto ceto innan yara. Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke sace ɗalibai a makarantun jihar Kaduna ba. Tuni kuma satar ɗaliban ya fara jan hankalin cibiyoyi da hukumomi irin na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar da ke rajin kare fararen hula yayin rikici wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice ta fidda sanarwa daga birnin Washington DC. Kuma wakiliyar ƙungiyar a nan Najeriya Saratu Joshua Pindar ta mana ƙarin bayani. ta abin da ya hankalin hankalinmu zuwa wannan fitar da wannan sanarwa eh, domin ya saba wa ayyukan da muke yi a najeriya na kare farin hula wato protection of civilians kenan muna yana ɗaya daga cikin abubuwa da muke kokarin mu kare mu karfafa wato gwamnatin najeriya mu eh, taimake su ta wajen ƙara wato kula da ƙarfi ta wajen tsare wato Eh, kowace eh, mahaluki wadda yake zaman najeriya domin ya samu kanshi cikin tsaro da kuma kwacin hankali ya iya rayuwa bisa ga yanayin da rayuwa da kowa ya kamata ya yi cikin kwancen koshin hankali da kwancen hankali sa'annan kuma da walwala civic ta kuma yi kira ga mahukunta a najeriya ƙungiya na center for civilian conflict kuma ta sake kira ga wato gwamnatin najeriya da kuma jami'ai na tsaro su ɗauki mataki wadda zai ga cewa yaran nan da aka sace sun dawo cikin lafiya cikin koshin lafiya sa'annan kuma duk waɗanda suka aikata wannan miyagu doka ta kama su sa'annan kuma ta kuma hukunta su domin wannan aiki da suka aikata bisa ga wato uh, shirin mm, Eh, eh, na shirin ko dokoki masu kare yancin eh, jama'a ko local wato kenan national da kuma international human rights ah, yana kuma da amfani a ɗauki kowace irin mataki domin a kare irin waɗannan abubuwa daga faruwa a nan gaba To ko ta wace fuska masana tsaro ke kallon irin kiran da Civic ta yi mahukuntan Najeriya? Win Commander Musa Isa Salman tsohon hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya. Shi kuma kiran nan idan aka bi shi domin haƙi ne wanda ya eh, wanda yake rataya a hannun a wuyan gwamnatin najeriya na kare wato citizens ɗinta farar hula wato kira ne wanda daman Ah, ba sai ma an shi ba gwamnati ya kamata ta san da wannan ya kamata ta yi duka abin da za ta iya yi wurin kare haƙƙin ah, farar hula musamman a wannan lokacin da ake magana na yara ah, wannan kalubale ne gwamnati ya kamata ta saurari wannan kiran kuma ta sake dage dantse wurin tabbatar da cewa an kare haƙƙin ko kuma an kare wa'annan farar hula a duk yanayin hargitsi ko kuma tashin hankali ko rashin zaman lafiya. Ita ma kungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da satar ɗaliban. Isa Sanusi shine shugaban kungiyar Amnesty a Najeriya. Uh, mun yi Allah wadai da sace waɗannan mutane da aka yi a Borno da kuma Kaduna. Sannan kuma muna ƙara yin Allah wadai da sakaci da muke gani yana faruwa wanda yake sawa irin wannan abu yana aukuwa akai-akai. Ah, wannan ba shi ne na ɗaya ba ba ne na bibiwa kuma ba shi ne na uku ba ah, muna allah wadai da irin wannan abubuwa domin ba wata ƙasar da za a ce ƙasa ce ta kirki alhali mutane kullum suna cikin fargaba kuma ah, masu aikata laifi za su iya yin abin da suka ga dama su tsira don haka muke cewa gwamnati ta wannan fuska ta gaza idan ma akwai dabaru da suke amfani da su domin shawo kan wannan matsala to dabarun nasu ba sa aiki na haka ya kamata su sake lale sannan su mai da kare rayuka da dukiyar jama'a ya zama shine abu mafi mahimmanci da suka sa a gaba bayan da za a yi a ce 'yan bindiga za su shiga gari su ɗebi mutum fiye da 200 kuma yawancinsu yara da ƙanana da 'yan mata wanda mun sani cewa irin wannan mutane in sun kama su suna cutar da su suna lalata da su suna cin zarafinsu saboda haka dole ne haƙƙi ne akan hukuma ta tabbatar da cewa yaran nan ba su shiga wani hali ba ba a ci musu mutunci ba ba a ci zarafin su ba ba a yi lalata da su ko an musu fyaɗe ba a tabbatar da cewa an dawo da su cikin lafiya ba tare da wani rauni ba ga iyalansu da iyayensu sannan iyayensu kuma ya kamata tun kafin a je a ceto yaran a rika ba su bayanai akai-akai a kan kokarin da ake na ganin cewa an ceto da su domin in ba haka ba abun ba zai yi aiki ba kungiyar Civic a cewar Saratu Pindar a shirye take tamarawa Najeriya. Shi ƙungiyar Center for Civilians in Conflict ta nuna cewa tana a shirye domin ta taimaki wato uh, uh, gwamnatin nigeria da uh, stakeholders nasu a yanayin yadda za a sake karfafa wato matakai na tsaro da kuma Eh, hanyoyi waɗanda eh, farin hula eh, za su samu tsaro musamman ma yara a cikin wannan yanayi da muka sunci kanmu ba farin hula ko yaro wadda ya cancanta ya fita da safe sa'annan kuma a ce rana ta faɗi bai dawo ba wannan ta bakin shi program director na africa da mena na center for civilians in conflict shi bayane bismiwa To yanzu ko menene abin yi har ila ga masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso. Su al'ummu a duk inda ake da makarantu tun da dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma ba da kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida ya zama ana amfani da su ta yadda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu hukumomi su samar da wani tsari wanda zai ba da sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye yadda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro da gaggawa Adamawa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya. madalla yanzu kuma ga yara da karatu daga alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na ramadan suna na shafa malam muhammad jibirin nan kwan jamhuriyar nijar bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabi wa la tuti'il kafirin ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. To madalla. masu saro da haka ne muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce, Amurka tana aiki tukuru tare da Isra'ila, Qatar da Masar domin cimma yarjejeniyar sakin mutanen da Hamas ta garkuwa da su, da kuma tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. blinken ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen austria a vienna ƙungiyar hamas ta gabatar da nata ƙudurin kuma isra'ila ta aiki da wata tawagar tattaunawa zuwa ƙasar ƙatar domin ci gaba da tattaunawa 'yan sanda a somalia sun ce jami'an tsaron kasar sun kawo ƙarshen harin da mayakan al-shabab suka kai a wani otal mai tsatsauran tsaro da ke cikin tsakiyar birnin magadishu kakakin 'yan sandan kasar manjo janar kasim ahmad rabi ya shaidawa murya amurka cewa an kashe dukkan maharan biyar da suka kai harin kuma yanzu an daidaita al'amura rabul ya ce an kashe sojojin gwamnati uku sannan mutane 27 sun jikkata a harin da aka kai wa otel ɗin syl wanda ya fara a yammacin jiya alhamis a yau juma'a ne ukraine da russia sun ce sun harbo jirage marasa matuka a cikin dare yayin da aka fara ranar farko ta kada kuri'a a zaben shugaban kasa na rasha yayin da kuma shugabannin kasashen turai suka hallara a berlin don tattaunawa kan tallafi ga ukraine a wani sako da aka wallafa a shafukan sada zumunta rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kakkabo jirage marasa matuka 27 ƙirar iran ma'aikatar tsaron rasha a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau juma'a ta ce ta kakkabo jiragen sama marasa matuka na ukraine guda biyar da rokoki biyu To baki ɗaya kuma a nan ne zamu mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin zara ufage da ta karanto labaran duniya ta tayar gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington dc da kwana lafiya sai da safen ku.